Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu kuma, shugaban ƙasar Benin ya tsinci kansa a wani irin mawuyacin hali na yadda ake so a ƙaƙaba mai talallai sai ya toshe fayif ɗin man da yake kaiwa jamhuriyar ƙasar ta Nijar. duk da dai shugaban kasar amerika ya bayyana wa hukumar ecowas ɗin haɗin kan ƙasashen afirka kan cewa wannan abu da suke so su matse ƙasar ta nijar a cikin wani mawuyacin hali don su talauta ƙasar tunda sun ƙi su mayar da tsohon shugaban ƙasar a kan kujerar mulkinsa yana faɗar kan cewa hakan da suke so shugaban ƙasar benin ya toshe fayukan mansa wa'anda yake kaiwa ƙasar ta nijar to hakan ba zai yiwu ba tunda daga ƙasar ta Nijar akwai fayikan da suke kaiwa ƙasar Amerika. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran a duk inda kake a faɗin duniya ma baki ɗaya cikin harshen Hausa zalla. shugaban kasar benin ana so a kakaba mai talallai sai ya toshe fayukan da yake kaiwa jamhuriyar kasar ta nijar mai shugaban kasar amerika ya bayyana cewa wannan abu ba zai yiwu ba tunda daga kasar nijar akwai fayukan da suke kaiwa kasar ta amerika man fetur ya bayyana cewa wannan abu da suke so su yi kulla ba zai yiwu ba amma kuma dai hukumar ECOWAS ɗin tana so ne ta ƙaƙaba wa ƙasar ta Nijar wani irin talauci a ƙasar, sannan ta matse wasu abubuwa domin ta shiga rashin tattalin arziki, duk da dai a yanzu ƙasar ta Nijar suna ɗan fuskantar rashin tattalin arziki a ƙasar ta Nijar. To kai dai mai saurare ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake.